miƙewa ta yi da sauri ta fi ɗakin Danejo. Da sauri shi ma ya bi bayanta. ga ɗakin ta je tana kiran sunan Danejo. Ganin Danejo ta ki buɗewa kuma ta ki magana ya sa. Ya bubbuga a sanye ya ce, Ki buɗe ɗakin nan. Kin saka min uwa tsayuwa a nan. Cikin kuka daga ɗakin ta ce ba zan buɗe ba. Ni kawai ka kai ni gidanmu tunda ba za ka iya kula da ni ba. Wata murya mai kama da ta kananan yara mahaifiyar shi ta yi magana da ita. Ta ce, Danejo, Danejo, Danejo ki zo, Shirin da ta yi ya sa shi limshe idanu, ya sauke numfashi a hankali ya matsa jikin kofar sosai ya ce, Ki fito, za a miki kitson. Jim kaɗan ta buɗe kofar ta fito, tana murza idanu. Kamar dama fitowar take son ta yi, sai kawai Mama Fatu ta bar sa a nan tsaye ta shiga zagayen ɗakin, tana maganganunta. Kallon maman nashi sai kuma ya juyo ya kalli Danejo, cike da shin da jin haushi da salon ya so kai ta a mata kitson, amma yanzu a wannan faretin da maman shi ta shiga ba mai dakatar da ita. ba ma za ta yi bacci ba haka kuma ba za ta yarda su fita ba gashi Hannatu yau ba za ta zo ba saboda jiki da jini hannun ganin su ya kamo ya nufi wajen zama da ita dan turciwa ta yi tana neman fashewa da kuka ta ce bandi ka yi hakuri kaga dai kar ka yanka ni ban maka komai ba bai ce mata uffan ba sai da suka kara ya zaunar da ita a kasa shi kuma akan kujera cire mata hijabin yayi hakan ya sa ta mai tsayin gaske da sulbi sai kyalli yake ya bayyana zare mata riban din yayi ya dauki mataji zai caje mata kai da sauri ta zabura ta tashi tana juyowa ta kalle shi tace wai me kai zaka man kitsan sai kawai ta bushe da dariya tace Allah ya sawake ni a ganni da kitsan namiji a kaina kai ma dai bandi wallahi ka iya rigima Jahawar da yayi ma hannunta sa ta biyo shi har ta fada kirjinsa ido cikin ido suka kalli juna da sauri ya ture ta a kirjinsa ya zaunar da ita ba tare da yayi magana ba dukar da kanta yayi ya taje mata sannan ya raba mata shi uku ɗaya gaba biyu a baya tare da yin zagayen zagayen sel wannan robobin ya rinka ɗaura mata kowane dunkule da shi bayan ya gama da su ya rinka ɗibar kananan kitso a wutsiyar gashin yana kitsa mata tamkar wani mace me ya zai gagare shi a cikin kula da mace tun bai san waye shi ba yake ɗawainiya da maman shi wani abin bai iya shi ba amma saboda maman shi ke koya har ya iya daga girki wanka kitso da dai da bai wuce dunkule ba shafa mai saka kaya kai har su kwaɗon zogale da su wainar fulawa ba abin da bai iya ba maman shi na faretin shi kuma ya kammala wa neji wannan sassaukar kwalliya ta kan tare da saka mata duwatsun yana magana ya dunkure mata kai ya duba madubi sai da ta dafe inda ya dangwara da hannun shi ta turo baki mikewa ta yi ta nufi wajen kofar da ke da glass ta ce kitsan namiji tab wallahi kwance shi zan yi kai ta furta tana sake jujjuya kanta a madubin murmushin jin daɗi ta fara sai kuma ta juyo ta kalle shi tace bandi a shi ka iya jinjina kai ta ce wallahi ma daga yau na daina zuwa wajen wancan matar kai za ka rinka yi min a gida kallon sama da ƙasa ya mata ya gyara zaman sa yana goge hannayen shi da tishu na maikon da suka yi dariyar da ta kyalkyale da ita ya sa shi kallon ta sanda take tahowa nan ta durkusa tana kwashe kayan da aka yi kisan a kufle na dariyar da take ya ce wai me sai da ta yi nesa da shi ba tare da ta daina dariyarta ba ta ce wallahi bandi sai na ga kamar ɗan daudu kana namiji kallon da ya mata ne yasa ta tuntsare da dariya ta ruga a guje ta shige ɗakin da ta rufe ƙara gyara zaman shi yayi yana jinjina kai irin za mu haɗu wayar shi ya ciro yana dubawa sai kuma yayi ƙasa kai murmushi ya sake tare da girgiza kai ya makale ka faɗa kawai a gida ya wuni yau zumbur sai da zai tafi sallar azahar ma danejo yama danejo magana ta fito kula da mama zai je masallaci ya dawo danejo kuma da ke tayo da tayi wanka fitowa ta yi da kayan kwalliyarta a falon ta zauna tana shafe shafe bata san mama ta shige madafa ba da tana kwalliyarta a tsanake ya shigo da sanyayyar takun shi idanuwan shi na kanta a ɗan ta ya tsaya yana kallon ta tana kallon madubi tana shafa hoda girgiza kai yana siririn tsaki ya ayyana ɗaukar alhaki duk laifin Jamila ne gwalo idanu yayi saboda yadda ita ma take gwalo idanuwan da take saka ma kwallar da take sa ma kwalli tamkar shi take shafawa kamar an gaura masa mari ya gyara tsayuwarsa yana kara girgiza kai ya ce ina mama am da yatsa ta nuna mishi bayanta ba tare da ta kalle shi ba saboda kar kwalliyar ta ɓaci ta ce a bayana bayan nata ya kalla sannan ya kalle ta ya ce da suna nan dan kalle dan tambaye ki ne da sauri ta juya bayan nata ganin wayan ya sa ta miƙewa tana ajiye kayanta akan kujera ta kwabe fuska ta ce na shiga uku na lalace wallahi ni dai ban ga sanda suka fita ba to ka asukwane a tare suka yi madafar da suka ji kara irin ta zubewar kwanuka suna shiga suka yi turus sai kuma Danejo ta tafi da gudu tana rike hannayen mama tana faɗin kai kai kai ya fendo kar ki sake rike kwantai sannan ta juyo tana sake kallon irin harmutsin da ya nata ta yi gabaki ɗaya ta yamutsa madafar ba wai kwanukan da ta zubar ma da wasu daga cikin plate da suka mutu matsalar shine fulawar da ta gaure masafar da ita ga kuma mai da ya wanke rabin madafar uwa uba kwai da tafasa ba a ma san adadin nawa tafasa ba Kwabe fuska ta ta saci kallon Khalid da ke tsaye a bakin kofar yana dubanta inda ma zai shigo saboda man da ya gangaro har nan cewa ta yi ta ce bandi irin kallon kurillan nan yayi mata da ya sa ta yin takwab-takwab za ta fashe da kuka. A hasali rai ba ce na rashin kulawarta, ya nuna mata cikin mangazawa ya ce, wuce ciki ki ko abin da za ki gyara min wurin nan. Yana gama faɗa, ya keta Raymond ya shigo ya kama hannun maman shi za su fita. Ganin tana neman dulmiya kafarta a cikin man wanda santsi zai iya kwasar ta ya sa shi yin cak da ita, ya ɗauke ta, ya ketare da ita suka fice. Sororo ya bar da tsaye rike da kwannan guda a hannunta. tsoro baki da ce to ni ce ma zan gyara maka wannan ɗin. ni fa bikin kawata zan je wallahi mangazar ta shiga ta ɗauko bokiti da abun guga ta zubo omo da ruwa ta fito bata damu da ta fara share na sharewa ba haka kawai ta shiga dambarawa tana goge iya abin da za ta iya tana aikin tana mitar ya sa ta aiki saboda ya ga tana kwalliya ne haka ta gurguza ba dan ya fita sosai ba ta zuba ruwan a inda ta ga hannata na zubawa sannan ta fito ta baro madafar duk da duk ta gauraye da karnin kwan ko da ta gama ɗakin maman shi ta buɗe ta san suna ciki yana canza mata kayan jikinta don haka kawai ta zauna ta ci gaba da kwalliyarta tana idawa ta shiga ɗakin ta saka ta shiga ɗakin ta saka kayan da ta yi niyyar sakawa fitowar ta yayi daidai da fitowar shi yana rufo ɗakin mama da ya samu baccin ranar ya ɗauke ta yanzu kallon juna suka yi inda ya bi ta da kallon tuhumar shirin nan fa ba tare da damuwar komai ba a tare da ita ta ce bandi mu je ko umarni tamkar wata uwa wacce ta haife shi su je ina da ranar nan kallon da ya mata duk ya tattara tambayoyin a ciki ya mata don haka ta sassauta muryar da ta ce bandi wajen biki zan je da mamakin furcin ta yi zaro idanu kaɗan har ya furta nawa duk da bai niyyar yin magana ba da fara'a a fuskarta ta ce bikin kawa ta sakina mamansu fa ta haihu kuma yau ne ake bikin sannan ma an ce ana kai kuɗi kuma ni na tabbatar abu kuma ni babbar abokiyar ta ce kaga sai ka bani ko jaka guda ko a hankali tamkar wanda remote ta ju a hankali tamkar wanda remote na juya shi ya juyo ya bata baya yana dafa goshinsa kaɗan sai kawai ya jinjina kai ya cije labansa na kasa ya shiga takawa zuwa madafa don ganin ya aikin da ya sata bayan shi ta biyo tana faɗin bandi kaga fa an kusa sallar la'asar idan ban je da wuri ba su mame ta suka riga ni dariya za su yi min shiru bai kula ta ba saboda wallahi kan shi ke neman fara ciwo na fitinar yarinyar nan yana buɗe madafar ya rantsa idanu sannan ya buɗe al ya kai sakan ashirin a haka kafin ya sake kofar ya juyo ya kalle ta cikin rarrashi da shagwaba ta ce bandi dan Allah mu je nuna mata madafar yayi ya ce me yake kai ana turo baki gaba ta yi ta ce aikin da ka saka ni cijje labban kasa yayi ya jinjina kai sannan ya raba ta ya wuce yana faɗin ki sake goge min wurin nan da kyau haɗe fuska ta yi tare da shirin fashewa da kuka ta bayan shi tana faɗin bandi na goge fa ka bari idan anti hanif ta zo sai ta gyara yanzu ni wajen biki zan je juyowa ya tare da dakatawa daga shirin zaman da zai yi kan kujera ya zuba mata idanu muryar shi a tausashe saboda kokarin da yake na san danne bacin ransa ya ce ban san ita mai bikin ba don haka babu inda za ki je da mamaki mai tafi da zulumi da bacin rai ta ce baka santa ba bandi tare fa muke zuwa nan kuma a ɗan kausashe ya mata kallon da ya sa ta ja baya yace da izinin wasa ki fita tsamo tsamo ta yi tana kallon shi a raunane ta ce bandi kullum fa ina fita kuma kai kake kai ni ma wata rana to yau ba za ki fita ba babu wani karatu ya faɗa a hasale sannan ya zauna yana ɗaukar wayarsa matsowa ta yi kusa da shi cike da rarrashi ta ce ban ɗanta idanu yi ya ce kauce a kaina madadin ta kauce sai ta yi zaune tare da ɗora kanta a kujerar ta kifa kai ta fashe da sanyayyar kuka kallanta yana furta ya Allah komai kuka komai kuka abubuwan da ya fara tunawa da kuma matsayin shekarunta da sanin waye yaro mai kuma kuruciya ke nufi a yanzu haka ya san ji take kamar an hana ta gaba ki jin daɗin rayuwarta don haka a sanye ya ce ina ne gida bata ɗago ba sai dai cikin kuka ta amsa mishi da kusan shagon da ka aike mu ranar ni da anti Hannatu a dakile ce Mubarak? Cikin kuka ta ce eh. Ajiyar zuciya ya sauke shi tashi kije. Ni babu inda zan je dan kin gama ma an bacci take. A hankali ta dago fuskar ta ba tare da ta kalle sa ba. Ta miƙe tsaye tana kakkare fuskarta, Tana cike da kunya irin na yaro idan ya so abu ba a mishi ba yayi kuka. To idan aka mishi za a ga wannan wannan kunyar da kukan da yayi da farko. A dakile ya sake tambayar ta. Zaki kai kanki? Daga kai ta yi alamar eh da kallo ya bi bayan ta sanda take tafiya. Shigarta ba ta wani ɗaga masa hankali ba saboda da hijabinta akan doguwar rigarta ta kanti. dan haka dai, dan haka dai bai da matsala da hakan. Sai da ta kusa fita a falon ya ce zo nan. Dawowa ta tana tana saddakanta ƙasa. Ta zo gaban shi ta tsaya. Tishi ya ciro guda biyu da ke kan karamin tebur. A hankali ya zagaye hannun shi ya zagayo ta ƙugunta. Idanuwan shi na kan fuskarta yayin da ita nata ke kallon hannun shi da ke goga mata jan bakin nan da kawai ya ji baya san tana saka shi saboda yana tayar masa da hankali da kuma rikita nutsuwar shi bata masa gardama ba sai da ya gama yana share mata hawayen da ta yi ta ce me yasa ka goge min ba tare da ya kalli idanuwanta ba yanda maganar za ta kama hankalinta ya ce shedanu suna son kalar wannan abin idan suka ganki da shi za su shiga jikinki rara ko idanu ta yi tare da matsawa jikin shi hakan ya haifar da matsatsan kunci a tsakaninsu da ya wuce misali numfashinta da ke fitowa da kamshin alawar da ta sha sanda take shafa mai da kamshin turarenta na yara da ya dace da ita su ne suka saka Khalid a halin da ya tilasta mishi kallonta da wasu shanyayyen idanu don kar zai yi bacci inda hannun shi ya dakata daga share mata hawayen da ya hawayen ɗaya hannun kuma ya sake riko kugun tattam da yanayin tsoro da kuma yarda da abin da ya faɗa ta ce da gaske bandi to daga yau ba zan sake shafawa ba kurawa bakin nata idanu yayi kai shi dai gaskiya ba zai boye ba watakila ko Allah zai sa zai ji dadin aure shi ma to fa tabbas matar shi za ta rinka to fa tabbas matar shi za ta shiga ukunta dan yana matukar son sumbata ko kuma dai labban wannan ce ke burge shi ko kuma dai yaya ne wata rana zai damke labban nata masu kama da barin tufa ya tsotsa koda kuwa a ranar zai sallame ta bai ce ofan ba sai karewa kyakkyawar karamin fuskar ta kallo da yake jin ta fara ja baya tana son kwace jikinta ya sa shi dubarar zira hannu a aljihu ya ciro kuɗin da bai san ko nawa ba ne ya damƙa mata a hannunta kamar mai raɗa ya ce ki kai wajen bikin da fara'a da jin daɗi ya mata yadda take so ta ce kaya ta ci murmushi ta sadda kanta ta ce na gode bande ai idan na dawo ma da kaina zan sake goge madafar hannu ya sa ya tallabo habarta ya sake tsirawa bakin nata idanu a tausashe sosai ya ce ba zaki sai kuma yayi shiru tare da sakinta gaba daya hakan sa ta saurin ja baya tana kallon kuɗin hannunta zaro idanu ta yi tana kara duba kuɗin ganin ta samu wacce ta dace da ita wato jaka ɗaya, sai ta zare ta a hannu daban sannan ta miƙo mishi sauran ta ce bandi jaka ce fa zan kai mata dan ni ma idan zan yi biki ta kawo min jakata da hannu ya nuna mata gefensa alamar ta aje masa anan tana ajiyewa ta juya ta fice bata sake cewa komai ba da kallo ya bita har ta fita sai kawai yayi cilli da wayar shi akan kujera ya kwanta yana kallon sama amma idanuwan shi a rufe Allah sarki wannan kenan har bayan sallar magaraba da Danejo ba ta haka ne yasa yana idar da sallah ya kama maman shi suka tafi inda ta kwatanta mishi tabbas alamu sun nuna an yi biki a wurin daga motar ya fito yayi tsaye yana kallon masu kai da kawowa matasan matan da ya gani su biyu suna barin wurin ya sa shi matsawa gare su ya ce sannunku aladabce ɗaya daga cikinsu ta ce ina wuni da fara'a ya amsa lafiya sannan ya ce don allah ba ku san ganejo ba girgiza kai su kai ɗayar ta kara da faɗin a'a mu dai ba mu ta ba wani huci ya feso daga bakin shi ya ɗan juya kaɗan tunawa da ranar tana mitar malamin su ya hana kowa kiranta da nejo ya sa shi saurin juyawa ya kalle su ce yau wato fatima fa ɗaya daga cikinsu ta ce fatima biyu ce a nan ɗaya fatima sai ɗaya fatima zara ɗayar ce ta ce fatima zara ai ita ba kowa ce a makarantar mu da fara'a ya ce ita nake nema tana ina da sauri ba tare da jiran an bata an bata umarni ba ta juya ta ce bari in kira ta kallon ɗayar yayi ya mata murmushi ya ce nagode murmushi ta mishi ita ma tana ayyana ashe baban fatima zara ma kyakkyawa ne shi yasa ita ma kyakkyawa da ita ka dogon gashi irin na larabawa jikin mota ya karasa yana jiransu. su ba jimawa ko ya hange su sun fito da nejo ta rike da hijabinta tana kallon yarinyar nan da alamar masifa take mata kallon tsana ke mata ya fahimci in ma faɗa ta yi ko tana shirin yi ko wasu yaran ya ga sun biyo bayanta suna mata ihu da faɗin eh ta ji tsoro a bata ruwan makwabta ta kurbi tana ta kurkure da na baki juyowa da nejo ta yi cike da masifa ta ce ai wallahi gobe za mu haɗe a makaranta sai na ci uwarki ba dan bandi ya zo ba da sai na zubar miki da hakora ihu suka rinka yi mata yayin da ta maida dubanta ga yarinyar da ta kira ta tana faɗin ke dalla ba babana bane yayana ne shi haka kawai zaki ishe ni da babana babana yana kallo na <laughs> to sai me yanka ni zai yi karasowa suka yi ta tsaya tana kallon shi kamar yadda shi ma yake kallon ta yaran kuma rabewa suka yi suna kokus kokus ɗin gurmul danejo Khalid da hannayen shi ke harɗe ya warware su ya zuba a aljihu ya ce sannu baba sannu baba turbine fuska ta yi bata ce komai ba girgiza kai yayi shi ma ya cire hannayen shi daga aljihu yayi niyyar zagayawa takawa ta yi ita ma ta kama murfin motar ta baya ta bude don ta gaya yafin a gaba sai ko yaran nan da ke neman tsokana suka sa mata wani irin ihu suna faɗin we mai karyar gashi yo mu ina ruwanmu da gashinki ai Allah da ya baki mu ma shi zai bamu da gudu ta yi kan yarinyar tamkar ma wakaciya ta koyi nasarar cakumota suka kaure da kokawa sauran yaran ma shigar mawancin suka yi don suna tsaginta ne da sauri Khalid ya zabura yi kansu yana ambatan sunayen Allah a zuciyar shi ita kadai ya tsamo a cikin taron don ita ce suka rufu a kanta, amma karfin hali na Danejo ta ki kuka kuma ta ki nuna gazawa har yi nasarar daga ta gabaki ɗayanta yi sama da ita ya mata ɗaukar jarirai ya nufi mota da ita ba tare da ya ce komai ba Sambatin da yaran ke yi da duk zagin da suke aiko mata bai dame shi ba kamar yadda take kubcewar ya sake ta kin ajiye ta yayi sai da ya bude mazaunin shi ya shiga tare da ita a hannayen shi ya zauna anise a saibance ya makugunta mazauni akan cinyoyin shi tare da kai hannun shi ya tayar da motar Sai siddanejo ta yi tunda ta ji ya zaunar da ita a inda bai taɓa kwatanta dora ta ba numfashi kawai ta rinka saukewa a jere a jere tana haɗe kukanta sai da yayi karfin hali sosai sannan ya tayar da motar yana dan daga kanshi dan taso hana shi ganin gaban shi suna fara tafiya da Nejo da ta kasa dakatar da kanta kuka ta juyo da kanta akan kirjin shi kawai ta kwantar da kanta ta fashe da kuka mama ba ta ce ta zara hannayenta da niyyar ɗauko ta ta rungume ta ta rarrashe ta duk da ita duk abin da ya faru bata kula da su ba amma zuciyar ta sa amma zuciya ta sa da Nejo kankame rigar Khalid ta sake rushewa da kuka tana tusa kanta tana faɗin ni suka ni suka ja wa gashi ni suka ce ma mai kurin gashi wallahi ha ha zuciya a zuciye tana ta faɗin sauran wani sassaukan birki ya ce a natse ba tare da sanin sanin shi ba ya karfin shi ya matsa kafafun shi daga kasa sannan ya rufe idanuwan shi a natse ya sa hannayen shi biyu daya a bayanta daya kuma ya tallabe kerata a raunane a gajiye a kasalance furta ya isa ki hakuri sassauta kukan ta fara yi sai ajiyar zuciya da take saukewa kamar za ta rabu da kamar za ta rabu da kanta a hankali ya kara ba ta kyakkyawar runguma a jikin shi wanda shi kan wani yanayi yake kara mishi wata zazzafar iska ya horo mata a bayanta saboda babu hijabi a jikinta hasali ma ta jefar da shi a garin fada maman shi bata damu da su ba shi kuma ya manta da a hanya sake da naji kuma a ganin tararrashin ta yake don haka suka ɗauki lokaci a haka tunda bai tsaya a hanyar wucewar wasu ba bare su ankarar da shi da wasa sai yarinyar nan ta rinka mantar da shi waye shi ta zama silar hauhawar yanayin farashin duniyar shi a kidime ya waro kafafuwan shi wanda hakan ya tilasta wa Danejo zama a tsakanin cinyoyin shi wanda shi hakan wata dama ce da ta samu gare shi har ya rinka kokarin matse ta daga kasa yanayin matsar da kuma numfashin da yake saukewa bawan Allah na sabon abin da baka taba riska bane ya fara tsoratar da Danejo har ta dan fara zallewa. sannu sannu ya cika ta daga rukon da ya mata ya mai da kanshi a jikin kujerar idanuwan sharife yana sauke numfashi bashiri ta ninjo ta rarrafa tsal ta haye kafafun bendunta ita kam tana ganin haka kamar wata jaririya sai ta kwantar da ita a kirjinta tana tattabawa daga nan a kwance take leken Khalid tana tunanin ko dai su ma yayi ta ga baya motsi kuma idanuwan shi a rufe bata ce kala ba ita dai ta lafe a jikin mama